Ah, kamar yadda kuke gani yanzu mai girma sanatan kano ta ta kudu kenan ah, mai girma dr abdurrahman kawu sumaila ko da ke shi ma family ne na cikin africa tv 3 to barka da zuwa wannan gida barka da shigowa wannan taro ba mu san me zaka ce dangane da shekara goma sha biyu nan ba mai girma sanata dangane da yada shirye-shirye na africa tv 3 da kuma irin abubuwan da suke gabatarwa to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bi nasta'in to alhamdulillah ina kallon duk tafiya idan ta tafi har aka kai ga irin wannan sai a ce an gode wa Allah hasali dai amfanin irin wannan lokaci shine a yi bitar abin da ake ganin an samu nasara a kansa a sake kokarin wanda kuma ake ganin an dan kasa to a ga da yaya ne za a gyare-gyare a ciki domin a samu ci gaba. Allah hakika wannan tasha ta taka rawa kwarai da gaske wajen faɗakarwa da jan hankalin 'yan uwa a kan mahimmanci da tsayawa a kan koyarwa da tarbiyya ta manzanmu manzan tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda wannan ƙasa abin da muke bukata kenan mun jarraba komai ya yiwuwa to wannan irin da'awa da wannan irin kafofin yada labarai suke yi ina ga shine ya fiye mana yanzu alkhairi mu ɗabbaka su a ƙarshe kuma wato wannan lokaci da muka zo aka haɗu da jarrabawa jarrabawa irin ta a wannan social media wanda globalization ya kawo irin wannan tashoshi suna da matukar mahimmanci a wajenmu domin ɗauke hankalin musulmi da mai da su zuwa ga abin da ya wajaba a kansu da toshe barnoni da kafofi na sadarwa suke ta yi muna taya ta munna muna taya al'ummar musulmi munna Allah ya taimake mu Allah ya iyar wanda duk suka asasa wannan al'amari Allah ya karfafe su muna godiya da mai girma sanata barka da shigowa